mutanen Nina'a su kuma mutanen Nina'a ya yi sulhu da su akan wato eh, itacen su da dinon su idan an kai kaka da kasa hudu su ba da kashi guda su kuma sulhun da an kai da su ke summa inna rasula sallallahu alaihi wasallam sannan lalle ana Allah ya a asabu ya yi shawara da sabai ne mu fi ta tabuka da ƙetare tabuka tunda an gama yakin tabuka to ya yi shawara da su ni kun ka gani mu shiga tabuka mu ƙetare a garuruwan da aka kusa gare ta ko kuma daga tabuka mu koma gida shawara ya kai fi ta tabuka idan ma babin na ni sun ka ci a ƙetare tabuka tunda an gama yakin tabuka an ci tabuka to a ƙetare ta zuwa ga mahuwa abu abu min ha garuruwan da sun fahimta nisa a ƙara tafiya a ta sama abin da wurare masu nisa min diyar shami na ƙasashen sham ko ba na shawara domin suna za su yi yaƙin da don haka ya ce yana neman shawara su su ba su shawara ni suka gani ya kamata a yi wa ƙada hu umar sai umar ya ce in kunta umirka da sai ya fasir umar ya ce to idan dai kai an baka umarni na ka yi tahiya daga tabuka ka ƙetare to ka sai ka sai muna tare da kai in kuma ba shawara ba ba umarni na Allah ya baka ba shawara ta ce ka aka mu koma gida wa qala alaihi salam sai manzo Allah ya ce bai kuntu umirtu da sai ai inda an bani umarni da wannan tahiyar da Allah ya ce in yi ta لم أستشر دارن شاورا لكم كي مكدين شيء لكم ذهك بأمنين أنك بأمن بشيخ فأنك شاورا لكم فقال سي عمر يتك يا رسول الله إن الروم جموعا كثيرا بل ليك أقمت عن الروم يا ركارو ديوا وليس بالشام عاد من آل إسلام فدقة الشام باب مطمئن من مسلم idan mun ka kai cikin su kahe yana zalla mutane sun ka taro ne sun ka taro ne kama za a yi saboda haka tun da dai yake shawara ta ce kada a ce wa kadda nauna hakika mun matso ba sai an wuce ba yanzu ba koma gida mu ƙara shi mun matso ai wa kadda nauna wa kad afza'ahum junuka matsowarka kusa gare su hakkaki birnin tabuka ta matso kusa gare su to wannan abza abu ya ba su tsoro kun ji tsoro ba falau raja'ana ya da sana ya da sana inda dai ka yarda wa ga shekara mu koma gida san mu san mu mu koma gida hatta nara har mu ga abin da za mu yi hatta nara har mu ga abin da za mu yi au yahudu sallahu amara ko kuma mu ga abin Allah zai haddasa wa nan gaba sannan mai shiri Wanda shiri da an ka yi da shi an gama an kai karshe ne ba ɗauki lokaci ba ka ce za ka wuce a wani wuri saboda ka daina wurin ya ba su tsoro yanzu sun ji tsoro yanzu saboda na wuri to shawaran mu a koma gida wannan shekara kada ƙara gaba har mu ga abin da za mu yi ko kuma mu ga abin da Allah zai fara su. Fasabiya alaihi salamu mashuratu sai annabi ce Umar na ji shawara kana karbe ta. Wa amara bai kuhuli annabi ya ba da umarni a jiya baya. Faraja al shi ila Madina sai je suka dawo Madina. Kun gani manawar su ta ba wanda ya ce an shawara da umar kai shi ba an shawara da shi ba kowane abin na mutum kowace irin matsala wato ana bibawa ga wanda ya cancanta a yi magana saboda haka dukkan sabai sun yarda da shawarar da umar ya ba manzo Allah ko manzo Allah ya karba kuma ga anan yanzu an dawo da ta yi masjidin dirar masallacin nan da aka ce ma masjidin dirar kun san tahiyar annabi ta duka ta ba da matsaloli munafukai sun bayyana sosai don sun azabai dawowa shi na sun ka shirya wadda za su wace al'amari ne tani ya dawo sun azabai dawowa har da sabon masallaci sun kai za a warga da nashi saboda shi in shina nan ba a iya wace masallacin to amma in bai dawo ba ana iya watsa masallaci na araba kan mutane kamar da yau da kuma zama na kai na ya yattahiya da mutum ya yi yattahiya wadda ko wata guda ba ta wucewa sai ta ga abubuwa ana ta haddasa abubuwa a shirya wannan a shirya wannan to kun ga inda mutum daɗewa ya yi ko da yaka dawowa shirin nasu ya yi ƙari amma in mutum bai daɗe ba ko da yaka dawowa ba su yi ƙari ba yana dawowa kai shi wata abin da kan fushewa wala makana ala maqarbatin minha lokacin da annabi ya yi kusa ga madina Da shi nan ya dawo ilal madina zuwa madina to lokacin da ya zama ala maqarbatin minha wato kusa kusa da madina balaga wa qabr da dara da masallacin nan masjid dara da kai zuwa cewa an yi wani masallaci ko kusa ga masallaci ne wa huwa masjidun asasahu jama'atun min al-munafiqin shine wani masallaci da munafiqan Allah sun ka asasa ko gani ba yanzu na munafiqan Allah sun ka fara asasa masallatai sun nada kan su mai ba yanzu na sun ka fara ba sun dole suka fara kuma annabi ne aka fara wannan za a warga daga ka al'umma saboda kun san zuwa da kuwa ganin mutane ba kowa ya ka gane abin da ake cewa wani sadda zai gane sai ta bacewa saboda haka jama'a kai sun ka asaka masallaci ma'aridatul li masjid don su saba su gitta masallacin quba li jama'a jama'atul musulmi don su raba kan jama'a musulmi saboda wani zai gane a ko ta baki wani zai je kan shi sallah da anan tare da shi ta gane masallacin mu da kai dan shi bai gane ba aka kai duk abin gudana saboda haka kun ji yadda suka yi don su raba kan masallacin ku ba waje a jama'a to mina ila rasuli wasu jama'a cikin sun zo zuwa wurin manzo alaihi salam talibi na nuna suna nema gare an yi salli ya lawan ya sai wurin da ya musu sallah ya buɗe musu masallaci kamar da kuma gani yanzu duk munafakai in sun kai masallaci sai a nemo wani malami da an kasan ya shahara cikin ibada a ce to ka buɗe mana to kai yanzu gobe wani in ya tashi wani su mutum ya ce sallah can kai ne magana suna sauraron ka zai ce kai ko izalan malama ne ba kai ba shi ya buɗe shi Su wayon mu na ya kai ke saboda haka sun karoƙi maza Allah shi musu sallah an yi salli a lahun fi wa ya an sababu na yi sai annabi ya tambaye shi shin ciwon ga masallaci na ku ni a dalilin gina shi ga mana masallacin yana isan mu kun ka koma kun yi sabon masallaci shi ni dalilin ku ne sabon masallaci da buɗe layi sai sun kai rantsuwa da Allah Ina in aradna ila suka ce sun sha billahi alladhi la ilaha illa huwa babu abin da suka yi sai kyautatawa ba raba kan mutane suka so kyautatawa ta suka yi wallahu yashhadu an innahum lakadibun Allah yana shi da ƙarya suka yi فأمر عليه الصلاة والسلام جماعة من أعتابه يا النبي أمر سيوت جماعة سنسا بيني سبيت قواسنا لا أبنى اللي أندلقوا إليه دنس إسوا جوانا مسلاتي ويهدي موسى بجدينا في سياوة ثم يشيس تقوم بليل قطع فضعوا سكتيت سنسا يا أبنى النبي أمر سيوت da kun ga da aka yi da dara ba a bari fito su ta wahal da mutane suna ta aka tsawon gashi ga taka ya gobe su aka tsawon gashi ga taka da suna addini kamar da kuma gane da ka Allah na ta buɗe masallatai wai don siyasa don su hau su ɓaci uban wanda suka so su ba da su nan da haga wannan kenan walamma istaqarra alaihi salam bil madina lokacin da annabi ya tabbata da zanna madina hankali ya kwanta da ya sauka gida hankali ya kwanta ja'ahu jama'atu sai wasu jama'a na musulmi sun ka mai ba sai ba na musulmi min alladhina tafallatu cikin waɗanda sun kai jinkiri ba su samu zuwa yakin tabuka ba ya ta zuruna suna kawo uzuri kenan a cikin waɗanda da sun kai jinkiri ba mumine ɗaya na ba har da bakai don kun ga ya ce ya ta zuruna kadiban suna kawo uzuri bisa da ƙarya da abin da ya hana mana zuwa kuma ƙarya ka bakai ke ne wanga uzurin munafikai ke wa qabila minhu minhum alayhi salatu wassalamu ala nabiyyi annabi ya kai duk da yanzu. sun kace ga uzurin da ya hana mu ga uzuri kaza ga uzuri kaza annabi ya ce su babu da yi tunda dai uzuri na su babu da wakkala da ma'irahum ila Allah ya wata zukatan su zuwa ga Allah wasta gafara lahum kuma annabi ya roƙi Allah ya gafarta musu sai ga Qur'ani ya zo ya kare su ya kuma bata su sosai ya bayyana mana yake to akwai waɗanda su gaskiya uzurin su a wanda ya hana su zuwa kasala kuma sun haɗa ma'anai don kun ga ta'amu ya sanar da annabi ya rance da Allah rabbi yake duniya bai taɓa samun wadata wanda ya kai zuwa yaki da ya kamar sannan mai ki ta ina da abu dabbobi hawa ina da cikakken abu. gona ta gane ya isa ce su yi kyau ko na da ko'ina da arziki na dukiya ban taɓa samun kamar yanzu ba ya ce tuni ya samu kaburin ya su tsara annabi ya ce ko wanda ya faɗa maka gaskiya an ka kira aboki ne shi ma ya so ya faɗi haka an ka kira aboki ne guda shi ma ya so ya faɗi haka na annabi ya ce guda shi na sallame ku sai sallah sai sallah annabi ya ce a kan ba ku yi ne ba ku yi karya ba ba ku yi na hajji suna sun wahala sun ka daɗe wajen wata biyu suna cikin matsala da sun alƙur'ani ya sauko da kai ne ya ce Allah ya wa alif salatu lillahi na kulli Allah ya ashiku ba ga mutane uku waɗanda an ka jinkirta to su kuma waɗannan munafiqai yace innahu rijsun cikin ƙazanta su wanda sun kawo da ƙarya ake musu inna wani da shi Allah ya gabata mana ya kara mana imani ya kara mana tsoro mai ya bada sai da kalafi kuma ya ba mu zuciyar kwana na to bismillahir rahmanir rahim babu daman babin bayanin lamun al-kabiratu tabi'atu al-kabiratu tabi'atu ashara ba da ni a sai ne al-kabira ta 217 intina'u damini da manan wato hannuwa lamuni ga abin da lamunanci ne sahiya ingantacce kuma fi aqidatu ƙida su ya yaki an adai abin da ana an adai manamina magamina yaki ya hana ya ce ba da abin da ya lamace lil madmun da lahu ga wanda an kawo lamace ma al qudrati abai kuma yana iya biyan alƙawarin da ya sauko, kuma ya yaki dawawa admana da ilimin. amla ya ɗauko lamani da izini ko ba da izini ba wajibi dai na abin da ya ɗauko ya ba su so in ya ƙi ba a alkabira wa zakara biya da ya yi wa zakara wa zikiri wa zikiri hali ambaton da ne ga wannan lamana sai ala akabari ne ambace shi cikin manyan zunubai zahirin bayyane ki da an na zamina domin abin na alamun ya zuta dainu fidin mafi a idan bashi na tabbata ko ya ƙara an ka kawo kotu an ka to da shi alƙali ya ce a kai shi ginin sai ya biya kuɗin mutane ko ya kawo lamun ne wanda zai lamunce shi ya kawo ka naira dubu hamsin muka biya bai biya mu ba shi ya sa maza kawo shi ko alƙali yake a ranka dai a bani shi yake naira dubu hamsin muka nemi rana kaza zai kawo dubu hamsin idan bai kawo muka yashi. ashi kace ina a shi labarin da na kamar beli ke ko to wannan da ya ɗauki lamanin nan to dubu hamsin ɗina suna nan duka da waya ne hakika da hakika suna nan ta ga waya wa huwa madinun yanzu ana bi ne bashi da an ka kudin nan ga wancan ya kawo ko kuma shi ba shi ka aljihu fa bi jami'u ma marra cikin wannan hukunci dukkan bayanan da sun ka shuke sun shiga cikin nan min matsala ya fi matsala gani na wanda yana da abin biya yayi jinkiri bai biya ba to wanga dai an shige ni lokaci ya yi bai biya ba suna da adadin kuɗin da sun ka kai ya biya bai biya ba to duk abin da ka ji an ce matsalar gani tun da bashi na ya ɗauko an ka ce an bi shi bashi zuwa rana kaza to cewar da hadisi matsalar gani ya gulmun to ya yi zalunci in bai biya ba lakin na wajen bihon, sai dai hutta bayyananna ingantacciya hada da jikiri tafa'udu wato da ambato akwai hakuwa wato yana koyuwa an akala a kasarin nasu ga mai yawan mutane ba su haka ba tafa'u ya boyu ala a kasarin nasu mai yawan mutane ba su haka ba lizannihim anna tabarra'u bid-damani saboda wani zaton da ya kai taimakon da yawa mutumin ga ya an shi ne

karatun ke nawa yace mutane da yawa sun yi zato belin nan da suka ansa bai fada da ba a jeli kawo kuɗin ba su kuma su kawo ba to baya kada su biya da warada cikin wannan rikici al'azima wannan hadari al'azima mai girma yace to wallahi ta kama zallu ba haka nan da sun kai da to ba ya kada su la'annahu in tabarra abin jamani domin ko da mutum taimaka na ya yi tabarruki taimako na ya yi be da ya siro madayunan yanzu ya zama wanda aka bi bashi da hakika ko taimaka mai na kai kabbe dai ga bashi to yanzu kai aka bi bashi hatta ya daliba bihi abin da hatta ya daliba bihi fil akhirah aidan har ranar lahira za a nemi ya bada bashin nan kama ya kita dawo ita da ma kama wada magana magabata ta ce ta hukunta su ke in baka ba su a banan lahira ya hanka kai kan amma dai shi wanda kabbe lafi ya tsira yanzu ka yafi gaba yanzu ka ya dawo gare ka in bai biya banan duniya lahira kai ka biya Thank you. ba magana mai zuwa ba ce cewa an ka yi ana bi ne ba ce an ka sa mai lokaci ya biya bai kawo ba an ka ce a wuce gindi da shi sai ka so ka ce ka a wuce gindi da shi ka an sai bi kan ranar sai za a kawo kuɗi to yanzu kai na za ka bada kuɗi gare ba alkali ba yanzu alkali ya baka shi yana nan yana jiran sa na rana sai ka sa mai kuɗi shi alkali eh yanzu ba kai kake ka dauka ba sai ta ce ta dauka. shi ai ko ga doka ƙasa akwai irin wannan hukunci ba ga doka addini da ko ga doka ƙasa akwai shi kwanaki ba ku ana cewa wanda zai je lewa ne sai ya zama yana da kaza yana da kaza yana da kaza domin in bai kawo ba in mutumin nan ya gudu abubuwan nan da an ka ce yana da su za a amsa suna za a amsa an ce ta an ce dai shi yanzu kan tsakanin ku eh, ba dole ka biya mutum da kai kai kai kace ka an shi bashi ka dauka ka ce ka an shi bashi ka dauka to wani na biya maka kuma ba kai an ka ba takardar bejin kace ka an ba, an ka cika ma ka ce ka an sa kuma an wada ma ma'anar ta bashi yanzu ya dawo ga kan kace ka da don cikin tsakanin ka ko ka yi kokari ya biya ya baka ka yi kokari ka ansa gare ka kawo ma alƙali shi kenan ka huta yanzu ba shi za ka kawo ma alƙali ba ka kawo mai shi shi ba a ba shi za ka kawo ma alƙali ba kuɗi za ka kawo ma alƙali yawwa in ba ka iya ta harko ka bai a wa'ayyar wannan ya wuce sai ka bada mai belin ka kai ku Tunda ba bashi ya zama gare ta a wannan ba a cikin karatun ba karatun mu dai kan inda za mu nuna da sai babu sharika babin tarayya a haɗu a yi sana'a a haɗu jama'a da yawa su sana'a shine sharika wani wakala ko kuma wakilci ka wakilta wani ga wani aiki alkabirar ta same na su wata ta ta ashara ba da ni a fili alkabira ta ɗari biyu da ɗari biyu da sha takwas da sha tara khiyanatu ahadi sharikai yaudara ga ɗayan abokan tarayya ku haɗa kari ku yi sana'a sai wani guda ya rika wahali da dama sai ya ci amana ribar da an ka samu ba tare da wanda suka sana'a ya sani ba diyanatu ahadu sharikai ne shariki wato ɗayan masu tarayyar ya yi cuta ga abokin tarayya awal wakili ko kuma wakilin ya yi cuta lemu wakili ga wanda ya wakilta shi to wannan shi ma alkabira na bai kai kafirci ba ku haɗa kuɗi da kai da wani kuna sana'a ka samo riba naira goma da ce naira tara bai sani ba to bai kai kafirci ba amma dai ya rukuta wacce ta kai ko kuma haɗa kuɗi kun saboda haka zuwa abin da an ka samu tanin da yake sa kai dai ya haɗa duk abin da aka samu tsakanin su a karaja abu ya ala wal bayaki an nu'man bin bashir radiyallahu anhu qala nu'man ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam ma kana sharikan bima ta mana hu'a wanda duk ya ci amana abokin tarayya sai ga abinda abokin tarayya ya amince mai wasar'ahu lahu ya ke shi garai wa ana bari wa muna ni maza Allah na yi bara'a a wannan jama'a wanda suka tarayya da ni ni na yi bara'a ga shi wa ana bari wa warada kuma hadisi ya zo men abin da na man kana mani ita mana ku. duk wanda ya ci amana wanda ya amince mai ya baka amana ka ci amana sai fa ana khasmu ni ni ne abokin shari'a a ranar kiyama ka ko ga yana da abokin yana da abokin shari'a annabi ka kara da ko ko abin akwai gidaje annabi ka kara da wa bil hadith al muttafaq alayh cikin hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi gare shi arba'un wato abu hudu man kunna fi duk wanda sun ka zamo ciki ne kana munafiqan khalisan ya zama na hakika tace wa man kana bi hasalatun min hunna wanda kuma ciki ne akwai dabi'a guda min hunna daga cikin dabi'un ga guda hudu kana bi hasalatun min nifaq ciki ne akwai wata dabi'a ta mina yake hatta ya da'a har sai ya barta hatta ya da'a har sai ya barta duk wanda ɗabi'un ga wanda sun ka matuƙi ciki ne to shi yin ne wanda ko ɗabi'a guda an gare su da ko ɗabi'a ba su dai kai hudu wa'anda an gare su ciki ne akwai ɗabi'a yake amma shi ba munafiki ne na ɗaya idan haddasa kaza in ya ba da labari ya karya duk wanda ka tsawa wajen ba da labari don wai a yi dariya ko don a yi shi ko don wata manawa ya ƙara cikin labarin da an ka faɗa mai ya yi ƙari da gangan da gangan yana da sifa ta munahici na biyu waye za a tumina kana in an ka ba shi amana sai shi yaudara duk wanda aka ba amana ya dawo an ba shi amana haɗa ƙarfi na sun kai ga dukiya ko ko wakilta shi na an ka yi ko aiki ne an ka yi an ka ce kawo mawanin ya ɗiba an ba shi amana ya ɗiba to yana da ɗabi'a ta minahiki shi ya yi kuka zama minahikin Allah na uku wai za a ga gadara in yi alkawari sai shi yaudara idan ya yi alkawari za a yi abu kaza sai shi laɓaɓa ƙarƙashin ƙasa shi shi dora walwala abin nan da ya yi na hudu wai da fasa mafajara ni ya wasu masu yi ci idan ta gama karfi sai ya tsora kima maka karya abin da ka yi da wanda baka yi ba kamar da kwa gani yanzu yara yan midiya an suna faɗa da mutum sai ku ji suna ta lalabu ƙarerai suna ce aika za kai, aika za kai kuma bai ko guda ba kun babu wanda ya faɗa mai mutumin nan na wannan wai ba ai za mu wannan za mu wannan mai sai mun ɓanna mai suna aika da aika aika da ana kai mai ƙareri kuma da suka yi to wanda ya haɗa hudu ɗin ga gaba ɗaya tuta na munafiqan khalifa ya zama munafiki tataccen munafiki gashin kai ne munafiki fatar kai ne munafiki kan nashi da kunnuwa ne da baki ne da ƙawawu ne da hannuwa ne duka su munafika Allah ku lura da irin wannan yanzu kun ga a malamai ma in suna faɗa da wani sai su sa yara su ke ne kasafi da karya abin da duk bai yi ba cewa ka kaza ya kai kai da kai kaza kai da kai ai uwayenka kaza ne ai ka sun ce ma kaza to irin wannan kazafin fa minahici ɗabi'una na minahikin Allah ɗabi'una na minahikin Allah saboda haka ku lura da wannan ku hana wannan kuma ku lura da wannan kuma ku hana wannan Allah ya kare wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa warawa Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito wal Hakim da Hakim wa sahahu kuma Hakim ya ce hadisin sahihi yaqulu Allah Allah yana cewa ana talib da sharikai ne ne na uku ɗin mutane biyu da sun kai tarayya ga sana'a ko ga aiki ko ga wata ma'amala su biyu to ni an na uku malam ya kun a hadu wa masu haɗu da wani da ɗayan su bai ci amana guda ɗaya amincin nashi ba in dai duk suna bisa ga gaskiya to su biyu suka ni an na uku saboda tsananin son da Allah kawa gaskiya ya ce ni an na uku saboda tsananin son da ya kawo gaskiya in dai suna bisa gaskiya to ni ne na uku amma fa idza kana idan gudan su yayi yaudara ciki karasu min bayni ma na haƙe daga tsakanin su da zaran wani yayi yaudara to ni ba ni zama tare da mai yaudara Allah la yuhibbu al-qa'ini bai so mai yaudara wa zada razin ruwayar razin ta ƙara cewa ni wato karatu min hima waje a Shaidan. ni na haifi daga tsakanin su shaidan shi ko ya da zarar Allah ya ce ba ruwa na da matsalar waɗanda mace ya amana to sai shaidan ya ce ko ni ko ina da ruwa da su sai shi shaidan ce amana ya kai mutane ne Yori suna mutanen Allah shaidan bai kawo ba, tafi suna gaskiya Allah sarki Allah ya tsare mu kada wannan hadisi ya hau mu gaba ɗaya hadisi wa daru qudani daru qudani ya rawaito yadullahi ala sharikaini taimakon Allah yana nan bisa ga mutane biyu da sun ka haɗa kai suna aiki malam ya kun a wa masu ahibahu in dai ɗayansu bai ci amana aboki ne ba kawai za ka na wa masu ahibahu idan ɗayan su ya yaudara aboki ne a abin na rafa'a alhuma a taimakon nan na Allah da ya haɗa gare su sai ya ɗauki a cikin yadda Allah ma'anar da taimakon Allah ba da kallabi kabla wannan shi ma wannan hadisi kamar na gabata ne yi don an inzalul baraka ya ce cewa duk mutanen da sun ka haɗa kai don su yi wani aiki ko wata sana'a akwai albarka amma idan sun ka yi yaudara to kinayatu an inzali albarka a ka aiki in suna bisa da aiki to Allah zai saukar da albarka ga yi Wani hifzi zai tsare su wannan muyi zai ƙara ma ta su yawa ma dama muddin sun zama jariyaini suna gudanar da matsalolinsu ala nuna sirri duka ga dokokin gaskiya wal amana da dokokin amana kuma wannan kinaya ce da yake ya doke hannu ne taimako shi kinaya cewa an hakin baraka cewa Allah ya yi da albarka ma'anar da ya albarka wata silidin afati zai sallada illoli alama daga dukiya yanzu dukiyar za ta tafi za ta ta samun illa yau ka ji wannan hasara nan gobe ka ji wannan canji ba ka ji wannan can zawo ka min ka yana in dai yaudara ta auku ga wani guda daga cikin su to albarka zara Allah zai ji saboda haka shi yasa kuma ganin sana'a yau matsalolin ta waya gari mutanen da za ka ga mutum yana da amana amma wanda ya haɗa kai da shi yi da amana sai can ba rasa ba aka samu mutum yi dukkan su masu amana Allah ya kare war bazaru bazaru yaro ya zo wa daru kwamini da sanadin da ba aka fi da sanadin da ba aka fi idan haddasa sadaka momini idan ya ba da labari zai gaskiya momini idan ba da labari sadaka zai gaskiya idan ya alƙawari lam ya ga bai yarda in dai mu in ya alƙawari bai yarda kun ga kenan abubuwan da kuka ganin kuna yi kuna yana yan siyasa ne musu alƙawari amma wai da nuhin yarda ba da nuhin gaskiya ba to muni ne ga yan haka wai za a mina lam yakun kuma mumini an ka ba shi amana bai lam yakun bai yarda idan yayi magana wato shi mumini duk sadda ya magana gaskiya ya kawai duk sadda ya alkawari bai sabawa duk sadda an ka ba shi amana bai ce amana mumini ke wayannan ɗabi'un mumini na an ka gaya ba jibi ga ni in ka zaba haka nan ke wato ba mumini ke ba jibi ka da kyau ka ni in ka ga ba ka kai inda ka buge abokin zamanka da ɗaukaka inda ka sai to kaka tambi kowa kai ba mumini kake ba yace abin da lama ajira hada siyaka a ban samu wannan siyakin ba amma wa ma'ana wa sayi wa ma'ana hadisan dai sayi ba haka mumini tambihon adda hadaini min al idan ya wa'annan ɗabi'u guda biyu idan ya so nuna kaba'iri ita abin da manyan su akwai idan ya waɗannan ɗabi'u su ko manyan su akwai wato kiyanatu ahli sharikai aw kiyanatu alwakil wa'annan abubuwa guda biyu idan ya so manyan su akwai tare da ne a hadisi وإن لم وإن لم يذكروه بخصوص ko da yake hadisan ba su fi da wannan sai sun ga amma ba amma don amma dai wasu abubuwa da annawan zakaru ne ka bai mai shi mu dan so amma da mun yanzu da bai wanda su hada da wannan kama yi wada kama wada ake ma ya ci da hadisan da za su zo fi mawadi'a a wasu wurare wata ya ci bil wasi'a a hadisi yake kuma a hadisu a wasu hadisai za su zo ba da babin ajiya wato babin ajiya wasu hadisai za su zo da ta hasa da da rika wasu da alaka a wasu can babin ajiya to za mu wasu wasu hadisai wa'anda su ke yin waɗanda hadisai masu tsawatarwa game da cin amana sun kuma mutane da yawa aka ba ajiya suna cin amana mutane da yawa aka ba aljiya wani ya ce ne ya to ya sai wani kaya dubu hudu da ɗari biyar ya biya kuɗi ya ce kana ya ajiye ni ya ce ya ce ga kuɗi ka ajiye na da na tashi tura da ɗauka ko da ya tashi a nan kuɗi ne sun kai dubu goma ya ce ba shi ya ce wala sai zai ba ka kuɗi shi ya sai da na wanga da ya sai dubu hudu da ɗari biyar ya sai sai dubu goma kongo ya bashi dubu goma ya sai sai dubu goma ya ce wai yanzu dubu goma ya duk ko dubu nawa yake dai tun da kaya nana ba na abina ba ka yi da son kuɗi ba wannan kongo ya dara ce wata ta yi yawa ya al'umma saboda ka wajibi irin wa'annan abubuwa a sauƙi shi na kuwa ganin dukiya sai sama da sauri da sauri dukiya aka ga ta yi sama da sauri ka ji an ce mutum ya zama masu da sauri sauri kuma ka ji shi an ce ya zama masu mutane da yawa waɗanda sun kai kuɗi amma wani yanda yanka ba su dubu biyar sai ya ma gobe kuma sun yi kuɗi inda an kai amma sun yi sauran tsari a karo da kuɗin gaskiya a mutane har an kai wasu kuɗi in dai da sanin ka ka an she su ma ka sa cikin dukiyar kawai don koyi sana'a duka zan wani zuma ba ba da zuma ba kuma kowa kwanci da ya kwanci duk ku da ka karewa za ku gaba da su saboda kuɗi na waɗanda an tara cikin amana sai sa aka tara ba ta hanyar hala aka tara su ba ta hanyar cikin amana sai sa aka tara sai ka kwaso kasa sai ka a da kwana biyu sai a waye gari shi bai da kai ba kada kuma shi ka aka yi ka sai yanzu. kuɗi wani ya zo na ya iske ne ya kewa wani ya ba shi kuɗi ai aiki iri kaza ya ne sana'a malami ka gani ya ci kudin duke. tambaya ta shara ta kai kai ce na ga kasa amma shi kenan sai sai ya ga kamar ban za ka da an ba shi da kuɗi zai sai ya arna sannan yana da nurin da ya to ya ce ne ya kashi ko kuma wallahi yanzu haka magana gara aka yi malam kuɗi na sun hari na shi da kuma ya kai ni kotu sai na biya shi ne ce ya kyauta malam ya kai ajo ba kuɗi ya baka ba Ko ka ba shi abin yanzu haka dai ba saboda an ka ƙara maka ni ya shawar ba na ci ka sha'ata ya ce a sha biyu kuɗin da an ka sai an ka sauka a yi wa ko tambayi ka ga an kai sun ka haka ba sun ka dai haka wai kuma ni zai ta washe waɗa ba sun yi kai wanda da ya tsara da baya gari yana da zuwa da zuwa ake ina so nurin da ke su da yi ne masa addu'a kara mai yi ne ma addu'a kara kare ke ma ka kasa kuma shawara ka ban da kasan baka an shawara ta tun da kai baka sani ba ni ko na sani da kasan baka an shawara ta kaka ta kaka da mai sai baka san matsayin wa'in ba amma ni na san matsayin na san duk inda suka shiga ba su albarka sai shawara ta ka tambar don in haɗa ma ni ko haɗa kake ya kare malla shi malla ya ana da tashi ba ba ba irin ga har sai gashi ya dawo ya rinka gani wani kudin nawa na shi sun haraka na wannan sun haraka ko ya kai shi ko ya kai ta ya kai ka ko ta ba shi kaya ne in yi ta sama kasancen banza ko kace banza ka Allah ya gafarta mu

Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne da ibada sai da salati sai mu yawa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi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 Allah ka kara mana ka. Allah ka kara mana ibada ta da talaka Allah ka raba mana da ka da sha'awa Allah ka raba mana da ka da sha'awa Allah ka raba mana da ka da sha'awa Allah ka kara mana imani da lafiya Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana imani da ilimi Allah ka kara mana imani da ibada Allah ka tsara mana ibada ta da akhlaqi da mazaba Allah ka Allah ka ce Allah ka ce Allah ka mana ka mu ka mu su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan ka mu da da zuriya ka mana baki daya ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mana iyalan mu iyalan mu Allah ka gafarta mana Allah ka shirya maka shirya su Allah ka daidaita mu ka daidaita su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka gabata mana baki da iyali Allah ka gabarta uwayen su da kakannin su da yannan su da kannan Allah ka shirya mana iya da zuriya Allah ka shirya mana iya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka ala mana su da hanya kama daidai ke da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsawonka Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tusa mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tawa mana asiri nan duniya da lahira ka mu koya nan duniya da lahira ka kare mana da daga dariyar makiyan mu duniya da laya. Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara karka ba kowa nasara ka mu Allah ka ba mu rinjaye karka ba kowa rinjaye ka mu Allah ka karo ba mu kada ka karo kowa ka mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna da dosa ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da iyali da iyali da duniya da masoya jiya. ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العالمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين